والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من خلٍّ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 babban sakatare general na wannan kungiya tauraron zamani sheikh muhammad kabiru haruna gombe a doktor shugaban majalisa malamai ibrahim jalo jalingo yayanmu shugabanmu na sokoto state a sheikh habibu yahaya kauran Namoda. manyan malamai da suke haya table musamman yayana a sheikh abbas muhammad jega da sauran malamai da suka zo daga wurare daban-daban nigeria da wajen nigeria manyan 'yan siyasan mu da suke wannan taro musamman majority leader da ciyamominmu na local government kebbi state da manyan jami'ai da wakilai 'yan agajinmu na ƙasa a sheikh muhammad imam siti da majalisansa da sauran jama'a majalisa alaramomi da 'yan agaji da midiya Nisa Usunna jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ne sha hudu ga jima da akhir hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da bakwai ga watan januwari miladiyar haihuwar annabi isa dan Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 yan uwa musulmi an saurari manya manya malamai da masu hazaƙa gaske masu zurfin ilimi ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi da alaramomi da suka taya su yan uwa musulmi duk wani masiba duk wata fitina duk wani tashin hankali duk wani tsananin talauci da rashin kwanciyar hankali da wadata ya faru ne a dalilin zunubi babban mataki da za mu iya ɗauka mu ta dawo normal da afirka ga baki ɗaya shine mu yi ƙoƙari mu koma mu subhanahu wa ta'ala allah yana cewa falamma nasu ma zukiru bihi fatahana alaihim ma nasu ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى yace falamma nasuma dhukiru bihi lokacin da mutane suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi don babban fitina da ke mu a yau ba wai wa'azin ba ba sauraron wa'azi ba babban fitina rashin aiki da wa'azi mutane suna jin ayoyin ƙur'ani sai ka ce Allah sataya mutane suna sauraron maganan ar-rasul alaihi salatu wassalam amma ba ta'asirantuwa a zukatansu yi kama da Allah taya. wannan shine abin bakin ciki kuma shine abin da ya hana ta'asirin wa'azin da addu'o'inmu da kukanmu da abin da muke na raki ya zama da tasirin ya tsananta tsakaninmu da mahalicci subhanahu wa ta'ala saboda haka ma na su ma zukiru bihi lokacin da mutane suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi a kan shi ba sa yin aiki da shi fatahana alaihim ba kulli shai dama sabab na ƙin wa'azi son duniya ne sabab na take ayoyin Allah son duniya ne mutum ya ji san ayar qur'ani ya san hadis ya san muhimmancin su da alkhairat da ke cikin aiki da su amma gudun kada ya zan bai kai ga wani abu na duniya ba sai ya tattake su ya wani abu na daban shi yasa Allah ya ce tunda akan duniya ne aka watsi da wa'azi nai to za mu bude musu kofofin duniya fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in za mu bude musu kofofin kowane irin abu kofofin arziki ne na mallakar jiragen samai na motocin hawa katabaran gidaje ta kowace hanya da za su tara dukiya mai ɗimbi ta hanyar noma ta hanyar kiyo akawun ɗinsu da makamantan irin wannan za mu bari dukiya ta yi yawa ya zama ne suna da arziki hamma ba su san menene ma'anan talauci ba sai su kama hatta idza farihu bima utu har su fara alfahari da irin duniya da Allah ya mallaka masu suna karyawa ko babu gaba babu ruwansu da dokar Allah ba ruwansu da dokokin musulunci sai sun yi zurfi sun manta addini abu ya kai inda ya kai akhadnahum bagtatan sai mu kama su sadalle sai mu kama su girshi mu kama su ba tare da suna cikin shiryawa ba fa idahum mublisun sai ga su sun yi kwatakes da ma'ana wato sun yanke kauna don babu wata dubara sun tabbatar da laihi suka yi shine Allah ya ce fakuti adabiril qaumil ladina zalamu hakanan Allah yake sana'ansa yake aikin shi sai yanke bayan waɗanda suke azzalumai ya kashe su ya kashe zuri'ansu ya kashe arzikinsu ya basu nan kuma babu hanyar da za su yi domin azzulmu la yadum wa in dama damara don shi azzalunci wallahi baya dawama in kuma ya dawoma to ƙarshe ne zai darkake wanda yake yin sa shine Allah ya ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shi yake ramuwan gayya shine dintiqam wanda ke ramuwar gayya don haka ya musulmi aiki da wa'azi wajibi ne in ka samu suratul arab falamma atau an manuhu anhu kunna lahum madha ma an عنوانه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أكسا يمن أكوي وتلوكال government da ake kiranta saba mutanen ailata lokacin da suka yi watsi da abin da ake yi musu wa'azi da shi suka take umarnin ubangiji subhanahu ta'ala da kuma umarnin annabin da ya karantar da su cewa ga tsari ga doka na sana'an kamun kibi suka kiya Allah ya ce suka ƙetare iyaka ga barin abin da muka umarce su su bari faƙulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'in ku koma birairai kuna cikin kaskanci da wulakanci haka ubangiji yake faɗa a cikin alkur'ani waman a'rada an dhikri fa inna lahu Waman an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma subhanahu wa ta'ala yace waman a'rada an dhikri don mutumin da take wa'azin da ake yi mai yayi watsi da wa'azin kitabu wa sunna yayi watsi da wa'azin qala Allah qala rasulullah subhanahu wa ta'ala yace ya shirya matalauci ya shirya mafitina fa inna lahu ma'ishatan donka yana tare da ma'isha idan aka ce ma'isha imamu shaukani rahimahullah yace ma'isha ta hada da samun titunan kwarai ma'isha ta haɗa da samun abincin karyawa da sutura ƙwarai da kwanciya hankali da zaman lahiya da shugabannin ƙwarai da wadatar zuci da zamantakewa a cikin natsuwa da tattalin arziki na fadama kamar yadda nasin Qur'ani yake cewa Zaharar fasadu fil barri wal bahri fasadu fil barri wal bahri ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحانه وتعالى يتي ظهر الفساد في البر والبحر lalle lalacewan tattalin arzikin bayan Allah bayan mun yi musu tanadi ne lalacewa tattalin arziki ya riga ya tabbata tattalin arzikinku na rafi ya lalace ba a samun kifi isasshe ba a samun shinkafa isasshiya ba a samun kayan lambu gwaba mango dukansu sun rage 'ya'ya da sauran kashiyu da pineapple abarba da kuma gwaza da dankali da aca an rage samun albarkansu saboda kun yi watsi da addini subhanahu wa ta'ala yace haka nan walbahar tattalin arzikinku na tudu crude oil ko an samu kidnappers ba su bari amfane ku ko an same shi abin nan yan masu yaƙi da ƙasa na neman yancin yankin su ba za su bari ku ribanta da shi ba saboda haka in ma kana cikin gari ba ku zaune lahiya in kuna fadama ba ku zaune lahiya in ka je local government da chairman da 'yan majalisa da lebarori kowa bai son wani a government house ba a ƙaunar juna ofishin dpo ba a san juna ofishin cp police commissioner ba a san juna in ka je wurin yan union direbobi ba su son juna in ka je kasuwa wurin sarkin kasuwa da jama'a ana ta rikici in ka je ruga ka je gona da manoma da makiyaya babu zaman lahiya wannan ya faru don in addinin Allah bai zauna lahiya ba wallahi kai ma ba za ka zauna lahiya ba shine subhanahu wa ta'ala yace dhahara al-fasadu fil barri wal bahr lalacewa tattalin arziki ya riga ya faru a tudu da rafi duk inda dan adam yake rayuwa kenan akan wani dalili bima kasabat aidin nas saboda kaba'irat dunub miyagun zunubai da mutane sai aikatawa yau tsahi ya zama in ba kai ne kamar kai ba mutum ba yau ko sai kake yi luwadi in kana da kuɗi kai ne in kana kai ne mutum matuƙar kana da kuɗi in dai kana da kuɗi kana shan firfesun mutane yau Najeriya da Afirka kai ne mutum yau in ba ka da kuɗi ko auren ɗiyarka ake ba a shawartanka amma in kana da kuɗi sai a mai da shagu a ce dukai ka haihe su ma gaba ɗaya mutane sun mai da wanda ke da dukiyar duniya Shi ne mai daraja yau malaman addini suna da rauni malaman suna yau ba kowa ba ne. saboda me saboda in baka da kuɗi to ka samu matsala shi shine subhanahu wataala yake faɗa bima kasabat aidin nas wannan ya faru ne na wa tattalin arziki saboda miyagun abinda hannayen mutane suka aikata yudhiqahum ba'd alladhi amilu da gangan Allah ya yi haka wallazi nafsi biyadihi duk ruwan saman da Allah ya rubuta mana tun lokacin da ya halicci lauhil mahfuz Allah bai dakatar da yawan wannan ruwan sama ba sai dai yayi da bashin ɗinsu da gare ku zuwa ga inda zai zuba haƙƙinku a teku saboda saƙon da kuka yi kamar yadda nassin Qur'ani yake cewa la'alla wastaqamu ala tariqati la'asqaynahum ma'an على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا sabodak alƙawalin Allah yana nan da za a tsaya ga shari'ar Allah da za a tsaya ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi bayan da za a yi mai talauci bayan da za a yi mu ji tsoro ko wani abu shine subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala yace daga wannan lokacin da mutum yayi watsi da hanya ta inji Allah hanya Allah ita ce kitabu wa sunna hanya Allah ita ce kalimatu tauhid hanya Allah ita ce tasihul aqida hanya Allah ita ce bauta ma wahdahu la sharika la wattamassuk bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa musulmi ya ku bayan Allah mu tsalkake niyoyinmu mu gyara halayyanmu mu tuba da namu laifuka mu koma ma Allah in muka koma ma Allah Allah zai yaye mana damuwa Allah zai kawo mana sauki Allah zai gyara mana ƙasar mu za ta koma fiye da da in ba haka ba ma ko ruwan sama aka yi sai in Allah ya ga dama su yi albarka za su yi albarka ko ruwan ƙasan aka samu sai ya ga dama su yi albarka za su yi ko kuɗin ma aka samu sai ya ga dama su yi albarka ko mulkin aka samu sai ya ga dama mulkin ya albarka ya ku musulmi fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh goodbye Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.